Jama'a Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun kammala jin yadda aka yi tsakanin Zaharuddin Sani wakilin mu da ke Katsina da wasu 'yan damfara. Idan an tuna kafin nan mun sha gabatar muku da shirye-shirye kan masu karya cewa su aljannu ne suna cutar mutanen da suka yarda da su ko kuma suka tsorata da su. mutane da dama sun rubuto mana cewar lallai sun fuskanci wannan abu kuma shirin da muka yi ya wayar musu da kai sun gane cewar lallai masu cewa su aljanu ne ta waya dinnan makareta ne 'yan damfara da yawa daga cikin mutane yanzu idan an kira su aka fara makala murya sukan danna wayar su su ɗauki su da waɗannan mutanen ɓoye na ƙarya su kansu irin waɗannan 'yan damfarar sun saurare mu domin kuwa da yawa daga cikinsu sun gamu da fushin mutane da suke kunyata su a kan waya domin haka wasu daga cikin waɗannan 'yan damfarar su ma suka sauya salo yanzu suna bayyana cewar su fa ba aljannu ba ne rauhanai ne domin a cewar su aljannu macuta ne kamar wannan sanannen ɗan damfara wanda ya nemi damfarar wani mai sauraronmu da ake kira Muhammad Sani Shaga ƙofar saura a Katsina wanda ya shafa tsawon kwanaki cikin watan Afrilun nan yana naɗar duk maganar su da wannan ɗan damfara. Muhammadu Sani ina wuni. Barka da yini. An wani lafiya ya gida Muhammadu Sani ya aiki. Wallah lafiya kalo alhamdulillah. Na kasuwa Muhammad Sani. Allah alhamdulillah lafiya kalo. Ubangiji Allah ya muka albarka Muhammad Sani Ubangiji Allah ya sa ka gama da duniya lafiya. Ni ame. Kuma Ubangiji Allah ya taimake ka mugun ji mugun gani tsautsayi asara sharrin masu sharri Ubangiji Allah ya kare kai kare zuri'arka. Na gode da wannan addu'a. Allah ce ka da taimakonsa domin domin ka sani fa kulmata duniya kalila. Ah, Ma kullum an alaiha hafan, in ji Allah. Sani babu wani abu da bai da ƙarshe, shi ikon Allah. Ikon Allah kaɗai shi ne ba shi da ƙarshe. Wannan gaskiya ne. saboda ne saboda Allah ne ke cewa a cikin alkur'ani mai tsarki yake cewa shi shine a du'a'i kuma Allah na cewa layi wani makar sayyi'i billahi halittu hmm. kar ku gina ramin mugunta ga yan uwanku kar ku yi mugunta ga yan uwanku duk wanda zai gina ramin mugunta ya gina shi gajere ba mamaki shi ya fada in ya gina shi babba wannan gaskiya ne sa Allah yake cewa ko man ya amal misqala zaratin khairan yarahu wa man ya amal misqala zaratin sharran yarahu wannan gaskiya ne asali mutum idan ya shuka aikin alkhairi ranar gobe kiyama sakamakon shi gidan aljanna idan mutum ya shuka aikin shari to ranar gobe kiyama zai shiga gidan wuta Allah ya kare mu daga azabar wuta Muhammadu Sani wani lokaci ne dare yake rabawa. To. Wani lokaci dare yake rabawa domin Allah subhanahu wa ta'ala yakan aiko da mala'iku na rahama Allah na ciyawa ke neman biyan bukata in biya mai hmm. a daidai wannan lokaci lokacin da wani yana aikata aikin alkhairi hmm. wani kuma yana alfashari. Wannan gaskiya ne. Allah ya kare. Amin amin. misalin wani lokaci dare ke rabawa. Mm, eh, eh. Kana tambaya ta ne? Yana eh. ga kamar misalin kamar karfe uku kenan ko? Misali kamar daga sha biyu dai. Eh daga karfe sha biyu zuwa uku. Yawwa to Allah subhanahu wa ta'ala yakan ciyawa ke neman biyan bukata duniya da lahira in biya mai kamar yadda Allah ya ce shi ne a duk du'a'i shi ke an sa addu'a sai ka yi alwala ka yi sallah na kula raka'a biyu eh, raka'a ta farko sai a karanci fatiha da alam na shiraha hmm. raka'a ta farko fatiha da alam na shiraha raka'a ta biyu fatiha da izaja'a eh, raka'a ta biyu fatiha da izaja'a idan kai sallama sai ka yi wa annabi salati ɗari sai ka yi istighfari ɗari sai ka la ilaha illallah ɗari. Sai ka daga hannunka sama ka roƙi Allah bukatu duniya da lahira. Allah shi ne zai biya maka bukatar ka ba ni ba. Wannan gaskiya ne. Idan Allah ya tashe zuwa gobe wani lokaci ne ake fita daga gida. Kamar wurin tara ne. Insha Allah. Kamar wurin tara ko sai ka tuntube ni akan wannan layi misalin karfe tara na safe mm. kafin Allah ya fito da kai daga gida za mu gabatar maka da addu'a saboda wannan lokaci mun yi karatun alkur'ani bayan sallah asuba mm. don gari ya fara wayewa zuwa karfe takwas haka muke tashi daga wannan karatu na alkur'ani tara ɗin sai ka tuntube ni sai maka addu'a cikin ikon Allah Muhammadu Sani. Wannan gaskiya ne na ce ba? Na'am. Na ce ka san ita yadda rayuwa take ko ba haka ba? Na'am. Mm, to kamar yadda dai na ga ka kira ni. Na'am. Kuma na ji kana ta ambata sunana. Na'am. To shi ne nake mamaki kuma gashi da lambata na ga ka kira ni. To shi ne nake mamaki ina ka samu lambata. Muhammadu Sani ka san manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Eh. Eh, ina jin ka. Ina jin ka. Eh. Na ce kuma ka ce a Sokoto kake, kana da almajirai ne? Na ji kamar ka ce kuna karatu da Kur'ani. kuwa. Haka ne. Eh, hmm. Ina da su. Haka ne. To shi ne dama, ka san yadda abubuwan yake ko ba haka ba? Gaskiya ne. Eh, shi yasa na ce bari in yi ma wannan tambayi. To, Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya ce la ta'ajib ka zama mai gaggawa a rayuwa domin gaggawa aiki ne na shaitan. Muhammadu Sani ka san manzon Allah ya yi istihara kuma istihara gaskiya ce. Wannan gaskiya ne. Domin me kamar yadda na gaya maka idan kai ka manta ni na manta ka sani Allah baya mantuwa. Wa ma ka rabu ka nasiha wa fa billahi shahida baini wa ku. ko ba haka ba to muhammadu sani ka san allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke haɗa bawa da bawa mm. ko ba haka ba kuma kamar yadda ka ce baka sanni ba amma muhammadu sani za ka iya aikata aikin alkhairi a baya a gaba ka tsinci wannan aiki ko ba haka ba gaskiya ne wannan kuma kasan cewa muhammadu sani allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin alkur'ani mai tsarki izu na uku yana cewa kuluhiya ilayya annahu a na faru na jini. kuma Allah na cewa ma kalakatul jini wal insi illa abduna. Hmm. Allah ya ce ban halicci mutum da aljamba sai don su mun bauta. Hmm, Muhammadu Sani ni kamar yadda na gaya maka ban shirka ban tsafi ba na duba. Muhammadu Sani duk abin da zai kauce wa shari'a ko addinin musulunci ba zan gaya maka shi ba in na gaya maka ta ƙara saurare na. haka yake. Muhammadu Sani ni ba aljani ba ne. Haka ne. Ka gane ko? Haka ne. Ni ba aljani ba ne domin aljani yakan cuta wa bil'adama. Haka ne. Ka gane kuma aljani kafiri ne. Haka ne. kuma ni ba aljani ba ne da nake magana da kai kamar yadda na gaya maka ka yi imani da Allah ai ba ka ganin Allah kuma ka yi imani da mala'ikunsa ba ka ganin su kuma ka yi imani da akwai rauhanai na addinin musulunci kuma ba ka ganin su domin su rauhani shi musulmi amma aljani da ka gani kafuri ne ko ba haka ba haka ne To, ka taɓa magana da Rauhani Muhammad Sani? To, Allahu Akbar, to Muhammad Sani ni da nake magana da kai ni Rauhani ne na addinin Musulunci. Allah sarki. Ni ba aljani ba ne. Allah sarki. Yawwa, kuma na neme ka ne wannan hanyar sada domin ita tafi kowanne sauƙi domin ne domin ka zama khalifa namu saboda ba dan komi ba. da mu da kai duka Allah subhanahu wa ta'ala shi mu. To Muhammad Sani ta inda Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya haɗa ni da kai. Turka shi, a shirinmu na gaba za mu ji matakan mai da Muhammad Sani halifan rauhanai na duniya. da kuma dardumar da za a bashi wadda za ta kai shi duk inda yake so a duniya har ya zuwa nan ɗaki mana watsa shirye-shirye a Washington DC. Mu kasance lafiya.